أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa godiya su kare tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga kayan halitta ne Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin sa zuwa ranar tashin alƙiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya samu kasance daga cikinsu mu da sake haduwa a wannan rana ta lahadi wacce ta dace da ashirin da biyar ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da ashirin ga watan bakwai miliyariya dubu biyu da ashirin da biyar allah madaukakin sarki ya kaddara mu a wannan masallaci a daidai wannan lokaci da muke karatu ci wannan littafi na hisnul muslim min azkarin kitabi wa sunna na fadil bashir al-doktor sa'id bin wahab al fahfani Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta mishi yau kuma shine zaman mu na goma sha biyar a cikin karatun wannan littafi mai albarka mana cikin babi da ke magana akan du'a'u al-istiftah ne babi na goma sha shida ko fasali na goma sha shida a cikin littafi inda malai magana akan du'a'u al-istiftah addu'a da ake yi na buɗe sallah bayan mutum ya yi takbiratul ihram to akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sunnanta mana yi kafin mu fara karatun fatiha mun karanta addu'o'i guda uku daga cikin wanda malam ya kawo mun karanta na farko Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والجفا والبرد منكر نبي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك منكر نقوه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي واغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليك أستغفرك وأتوب إليك waɗannan su ne waɗanda muka karanta a zaronmu da ta gabata muka yi bayanin abin da malamin suka faɗa game da ma'anar waɗannan kalmomin da suka zo a cikin wannan addu'a muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi mana dace a yau za mu shi daga na uku daga cikin addu'o'i da na hudu afwan daga cikin addu'o'i da suka tabbata ana yi a matsayin du'a'u istiftah addu'o'i na bude sallah bayan shi na hudu shine fadin Allahumma Allahumma rabba jibra'il wa mika'il wa israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم wannan ita ce tana daga cikin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sunnanta mana yi a lokacin da muka tashi za mu yi sallah musamman sallar lai sau saboda musamman wannan addu'a ma an rawaito shi ne a matsayin ɗaya daga cikin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi a ƙiya lai hadisin ya samu asali daga nana Aisha kamar yadda Imam Muslim bin al-Hajjaj ya rawaito a sayin littafinsa hadisi na 770 daidai yake cewa an abi salama bin abdurrahman bin auf an aisha radiyallahu anha ce abu salama dan abdurrahman bin auf yace ya tambayi na aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha yace sa'altu aisha ummul mu'minin yace na tambayi na Aisha uwar masu imani na tambaye ta bi ayi shay'in kana nabiyullahi bi ayi shay'in kana nabiyullahi yabtatihu salatahu idha qama min al-layl ce na tambayi na Aisha Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare ta na tambayeta da menene annabin Allah yake fara buɗe sallah idan ya tashi cikin dare zai yi qiyamul layl in ya tashi cikin dare zai yi qiyamul layl wace addu'a yake yi a matsayin du'a'ul istiftah a qiyamul layl wace addu'a yake yi yace da na tambaye ta qalat sai ta ce mu كان إذا قام من الليل افتتح صلاته يا كسنجي إذن يتاج كندري ينقول صلى صدقة اللهم رب جبرائيل يا رب جبرائيل أكتب جبرائيل لك يا هلك اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم kace الله الله صلى الله عليه وآله وسلم ينابوك صلى الله sallarsa da wannan addu'a wannan addu'a gaba ɗaya tawassuli ne tana tawassuli da suna da kuma siffa daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki na kasantuwansa ar-rabbu da kuma kasantuwansa al-alim da kuma kasantuwansa al-hakim waɗannan sunaye da siffofi da su kake tawassuli zuwa ga Allah madaukakin sarki a ƙarshe kuma kai addu'a ce Allahumma ya Allah rabba jibra'il ubangijin jibra'il jibra'il ne jibril an gane Shi ne jibril duka ya tabbata ana kiransa da wannan suna amma ma'anan jabara'il suka ce jabar shine abd mun san il kuma shine Allah an gani haka ma'anan jabara'il shine abdullahi abdullahi shine ma'anan jabara'il suna ne daga cikin sunayen mala'ika jibril mala'ika jibril kuma shine mala'ika da Allah madaukakin sarki yake bance shi da shine aminin Allah wajen saukar da wahayinsa zuwa ga bayinsa dukkan wani annabi da Allah madaukakin sarki ya aiko ya aike shi ne ta hanyar baiwa mala'ika da bin sako zuwa gare shi shine zama aminin Allah game da wahayin Allah madaukakin sarki ya sama Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa shi mala'ika jibril amintacce ne kuma mai karfi ne bi quwwatin inda a inda zil arshi makin muta'in samma amin Allah ce mala'ika jibril bi quwwa mabocin karfi ne yana karfin da in zaka siffanta shi da haka a Hausa ko kace yana da karfin bala'i bi quwwatin inda zil arshi makil kuma yana da matsayi na musamman a wajen Allah ubangijin al'arshi muta komanda ne in ya fada ana biyayya eh duk wani mala'ika duk mala'ika da zai shi command nan da nan sai dai ce mishi an gama muta'i samma amin Allah kuma yace a can gurin mu amintacce ne amintacce ne mala'ika jibril an guri Allah ya da ruhul amin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin Allah ke wannan qur'ani wannan ruhi amintaccen nan shi muka bashi ya aizo da shi zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam litakuna min almunzirin saboda ka zama daga cikin masu gargadi masu jan kunni shi yasa Allah madaukakin sarki yayi ma mushirikai raddi lokacin da suka ce suka ƙi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wai dalilin su saboda mala'ika jibril shi ke kawo masa sako ko mala'ika jibril shine ya hallaka kakanninsu waɗanda suka ƙi imani suka ce za mu yi imani da kai amma ka faɗa mana wane ne yake yake zuwa maka da sako daga wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa mala'ika jibril ya ce a hafta an samu matsala da dai wani mala'ikan ne wanda ba shi ba da mun imani shine Allah madaukakin sarki ya ce kul man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa jibril wa mikal fa inna Allah aduwwun lil kafirin ce to kafara musu duk wanda ya zama shi bai da abokin adawa sai Allah da mala'ikun Allah da mala'ika jibril da mala'ika mika'il Allah ce to ka fara mu cewa Allah ma abokin adawan kafiri Allah ma bai son kafiri tunda bai son waɗannan manya daga cikin mala'ikun Allah madaukakin sarki mala'ika jibril kenan a takaice kuma ya fi kowane mala'ika girma kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ya gaishe lokacin da aka isra'i da mi'raji da shi ya gaishe asalin siffan shi na mala'ika yana da fuka-fuki guda shida. kowane fuffuke ɗaya in ya buɗe sai ya rufe sararin samaniya kuma yana da su guda ɗari shida mala'ika jibril ke alaihi salatu wassalam to kana tawassuli da Allah da shine ubangijin wannan mala'ika mai girman mala'ika ah, jibril wa mika'il da mala'ika mika'il mala'ika mika'il shine al-muwakkalu bi nuzulil mafar ce mala'ika da Allah maɗaukakin sarki ya wakilta shi shi ne mai kula da ruwan sama shi ne mai kula da ruwan sama babu wani ruwa da za a yi sai ko babu inda ruwan zai sauka sai inda mala'ika mikali ya ce ruwan ta sauka guri kaza a yi ruwa na minti kaza ko volum kaza guri kaza a ɗan musu yayyafi wuri kaza a bar su da hadari ko ba haka ba wuri kaza su ji kamshin kasan da aka yi ruwa a makotansu an ga malaika mika'il ne wa israfi da kuma malaika ne shine almuwakkalu bi nafkhi fi ruh shine wanda Allah madaukakin sarki ya damka masa kaho da za a busa na tashin alkiyama israfi wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce kahon an riga an bashi kuma ya riga ya sa a bakin shi ya riga ya daga kan shi sama ko jira yake a ce busa ko sai busa jira kawai yake a ce busa sai busa hadisin Abubakar radiyallahu ta'ala anhu da yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baka cika dariya muna hira muna dariya kai ba maganin kana dariya sosai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai dariya sosai bayan na san israfil da Allah ya wakilta shi zai busa ko Allah ya riga ba shi kahon ya riga ya sa kahon a bakin shi ya riga ya daga kan shi sama ko jira yake a ce ya busa ko ya busa ya zan zaura ina ta dariya ha to kana kana kana tawassuli da Allah madaukakin sarki kasantuwansa shine ubangijin waɗannan manyan halittu nasa na mala'iku muka ce fatirar samawati wal ard Allah shine wanda ya kage halittar sammai da ƙasai aka ce fatir shine wanda ya halitta ba tare da ya ga sample a wani guri ba a gani shi ta zai wuya ta an kira Allah khaliqas samawati wal ard sai da ce fatir ah? sai dai ana sai dai sai dai a siffanta Allah ta iya da fi'ili muzari ne sai ya khalaqa sama amma da wazanin fa'il sai dai zo da fa'il so da shi Allah madaukakin sarki yana halitta ne shi shi faqar yake shi yana kagan halittar ne an gane shi yana khalqu ijadin ba khalqu tajdid ba duk wani wanda ba Allah ba yana khalqu tajdid ne shi yana yana yin nashi ne tare da abin da wani ya riga ya yi ko zama ya samu daga abin da Allah ya riga ya halitta shi ya yi nashi ko kuma daga wani abu wanda ɗan adam irin shi shi ma ya yi nashi amma shi Allah maɗaukakin sarki yana falko ijadin da shi yake ƙirƙiran halitta sai saura kuma su kwafa da gurin shi shi sa Allah ya siffanta gashi a cikin suratul mu'minun da cewa ahsanul khaliqina shine mafi kyawun masu halitta saboda shi Allah yana falko ijad to Allah shine fatiras samawati wal ardh shi ne ya halittar sammai da ƙasai an gane ku shi ƙage su alimal ghaibi wa shahada Allah maɗaukakin sarki shine masani na abin da yake ɓoye da kuma abin da yake fili duk abin da ya zama ya koya Allah maɗaukakin sarki ya san shi duk irin koyan da yi saboda duk koyansa ba zai ɓuya daga ganin Allah ba maɗaukakin sarki an gane ku shi Allah maɗaukakin sarki ganinsa shi ne albasirun ladin yi busiru dabiban namlatin sauda fi lailatin wa wahiyya mashiya shi Allah shi mai gani ne wanda yake ganin baƙin tururuwa a duk bakin duhun dare tana tafiya a kan baƙin dutse Allah yana ganinta a gane ku Ainama أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج mushayyada duk girman bene za ka shiga ɓoye Allah yana ganin kuma Allah maɗaukakin sarki yana so ya isar da abu zuwa gare ka zai isa to shi alimul ghaibi ne wa shahada duk yanda abu ya kai ga ɓuya Allah maɗaukakin sarki ya sani wa in tukhfu ma fi sudurikum aw tubbuhu ya'lamuhu Allah ku ɓoye abin da ke zuciyan ko ku bayyana Allah ya sani Allah ya sani wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur Allah ce ko ku koye maganan ku ko ku bayyana shi Allah ya san abin da ke cikin zuciya alimul ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun Allah kai ne kake hukunci a tsakanin bayinka cikin abin da suka saba an samu sabani tsakanin bayan Allah shi yake hukunci wanda ya saba ya bar hanyar Allah Allah shi zai masa hukunci An anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifu babu wani mai hukunci sai Allah madaukakin sarki shi kadai ne kin wawan wanda zai taya shi hukunci shi sama a ranar zai tambaya limanil mulkul yau ce lillahi alwahid alqahhar shi kadai ne babu wani wanda ya isa yasa zai yi hukunci tsakanin bayi a yayi rahama ma wanda ya ga dama ya ya hukunta azaba ga wanda ya ga dama gwargwadon laifinsa wanda ya ga dama kuma ko hisabin ma ba za a yi masa wanda ya ga dama kuma ko hisabin ba za a yi masa sai dai a ce wuce tafi aljanna Allah madaukakin sarki ka mana baiwa da haka Allah madaukakin sarki shine yahkumu baina ibadihi fi ma kanu fihi yakhtalifu yace ihdini limaktulifa fihi min alhaqq bi idnik ce to addu'an kenan duka wancan muqaddima ce kamba ma Allah ne fadanci ne a gaban Allah madaukakin sarki yanzu tukun zaka fara roƙon Allah me kake bukata ka ka tabbatar da Allah shine ubangiji ne shi Allahumma rabb jibril wa mika'il وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون duk wannan fadanci ne kai a gaban Allah yanzu dukun zaka roki Allah sai ka ce ihdini ya Allah ka shiryar da ni limaktulifa fihi min zuwa ga wannan abu na gaskiyan da wasu suka karkace suka ɓata, suka kauce daga gare shi ya Allah ni ka shiryar da ni zuwa gare shi gaskiyan ihdini limaktulifa fihi min alhaq bi iznik ya Allah da izininka ka shiryar da ni zuwa ga abin da aka saba mishin nan na gaskiya sura innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim sura lalle ya Allah kai kake shiryar da wanda ka ga dama zuwa ga hanya madaidaiciya mai kakkiyar hanya kai kake shiryar to Allah shiryar ka nake bukata kaga wannan addu'a bayan tabbatar da ɗaya daga cikin ladubba na addu'a shine tawassuli da sunayen Allah da siffofin Allah ka tabbatar ma Allah shi ar-rabbu ne ka tabbatar ma Allah shi al-fatiru ne ka tabbatar ma Allah shi al-alimu ne ka tabbatar ma Allah shi al-hakamu ne kuma al-hakamu al-adal babu wani mai hukunci na adalci gaban Allah madaukakin sarki shi Allah al-hakamu al-adal sa'annan ka bi Allah a farko tukun sai ka roƙi Allah madaukakin sarki kuma sai ka sake ƙulla addu'an da yabon Allah cewa ba wanda zai maka sai shi innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim kai kake shiryar da wanda ka ga dama zuwa ga hanya madaidaici Allah ba ni da wani wanda zan je gurin shi roƙe shi shirya sai kai ya Allah ka ka nuna gazawanka gaba ɗaya zuwa ga Allah ka nuna ma Allah shi kaɗai ne baka da wani sai shi an gane addu'a kenan daga bakin mai tsarki annabi wake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya bakin sarki ya samu dashi to wannan yana daga cikin addu'o'i da ake na buɗe sallah addu'a na biyar da malaikau shine fadin Allahu akbar kabira Allahu akbar Kabira. Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفخه وحمله wannan yana kuma daga cikin addu'o'i na buɗe sallah na ga wannan zai zama na biyu cikin wanda suka fi kowanne sauki ko daga wancan hukanta na biyu subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu sai kuma wannan Allahu akbar kadira so uku walhamdulillahi katiran so uku wa subhanallahi bukratan wa asila so uku sai a'udhu billahi minash shaitanir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamdihi an gane ku wannan hadisin ya zo daga sahabbai da dama da wasu sigogin ma wanda ba wannan na akwai ruwayar da ya nuna ma ana Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila so dadda ba ma su uku uku duka ya tabbata daga cikin ruwayar da ya zo shine akwai hadisin Jubair bin Mut'im Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi wanda Imam Abu Dawud ya rawaito shi hadisi na 764 yake cewa Zubair bin Mut'im yake cewa annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatan yace shi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana sallah. inji Zubair bin Mut'im fa qala sayti Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان من نفقه ونفقه وهمزه يجي أجمع ji الله صلى الله عليه وسلم yana صلى في wannan addu'a إن ji bin mutim kamar da imam abu dawud ya roto imam ibn maja shi ma roto daga jubair bin mut'im shine hadisi na 807 a cikin sunan na imam ibn maja a gani jubair bin mut'im shi ma hadisi shine iri da babu babu bambanci har ila yau imam ahmad ibn hanbal shi ma roto sannan imam muslim ya roito daga abdullahi dan umar imam muslim ya roito daga abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wannan ruwayan imam muslim din shine bambanta da wa'incan da muka da muka karanta yana cikin hadisi na 601 a cikin sahih muslim abdullahi dan umar yake cewa bainama nahnu nusalli yace wata rana muna sallah ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam id qala rajulun min alqawm sai wani mutum daga cikin mutanen da muke sallah da su ana yin kabbaran harama kawai sai ce Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila Kana ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko daga cikin sahabbai mamu. ana yin kabbaran harba sai faɗi wannan addu'a Allahu akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila da ya faɗi wannan addu'a fa qala rasulullah sallallahu sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce man alqa'ilu kalimata kada wa kada wane ne ya faɗi wannan kalman waye ana yin kabbaran harman nan ya faɗi wannan kalman Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila waye faɗi wannan qala rajulun min alqawm sai wani mutum daga cikin mutane sai ce ana ya rasulullah yace ya maikin Allah ni na faɗa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ajibtu laha yace kalman ne ta bani mamaki ta burge ni futihat laha abwabus sama' yace an bude makalmomin kofofin sama gaba ta haura zuwa wajen Allah madaukaki yace shi yasa na nemi ga wane ne faɗi wannan kalmo yanzu kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi confirming ko cewa za a iya faɗi shi yasa Abdullahi dan Umar yace fa ma taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dalik yace tun daga ranar Abdullahi dan Umar yace ban taba bari ba duk lokacin da zo sallah sai na faɗa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace futihat laha abwabus sama' futiha laha abwabus sama to a ruwayin imamu ahmad Allah madaukakin sarki ya ji kai shi gafarta mishi jubair bin mut'im yace sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace ya rasulullah ma hamzuhu wa nafsuhu wa nafsuhu a ƙarshe da yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ce min nafsihi wa hamzihi wa nafsihi ko sai jibar mutum ya ce na tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam menene ma'anan waɗannan kalmomin so da kalmomin sun zama baƙi a larabci a gane ku jibar mutum ba larabe ne ba ƙwarai ne a baga shi ya ji wata kalma wanda a larabci ko bai san ma'ananta ba ya tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam menene ma'anansa Allah fassara masa za mu fassara fassara addu'ar daga farko addu'ar ne Allahu akbar kabira Allah maɗaukakin sarki shi ne mafi girma Allahu akbar ba ma'anansa ba ne Allah mai girma an gane ku da cewa kai Allahu kabir to da sai zama Allah mai girma amma Allahu akbar alawar ne af'al Allah shi ne mafi girma Allah shi ne mafi girma babu wani mai girma sama da Allah shine ma'ana Allahu akbar ba Allah mai girma ba Allahu akbar kabira Allah shine mafi girma girma kuma irin wanda ta dace da shi walhamdulillahi kabira godiya tabbata ga Allah godiya mai yawa wa subhanallahi bukratan wa asila sarki kuma ya tabbata zuwa ga Allah safiya da marice bukra shine gadan safiya ke wa asilan da yammaci ma'ana kowane lokaci sarki ya tabbata zuwa ga Allah madaukakin sarki bayan mutum ya faɗi wannan su uku uku sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah maɗaukakin sarki minash shaitanir rajim daga shaidan ar-rajim jefaffe ni sacce wanda Allah ya nisanta shi daga rahamansa an gane ku shine ma'anar ar-rajim shine al wanda aka kore shi ayi hannu riga daga rahaman Allah madaukake sarki to ba shi kadai ba min nafhi nafkhihi shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ma Jubair bin Mut'im yace shine al-kibr kuma na neman tsarin Allah daga girman kai da shedan ke sanyawa mutum Shi ne na shedan min nafsihi ay min alkibir. an gane ku wa hamzihi ina neman tsarin Allah madaukakin sarki daga wani nau'i na wauta shine hamsin ne suka ce almuta kamar yadda manzon Allah sallallahu ya fassara a hadisin da ya zo a cikin musnad Imam Ahmad da muka yi ishara ina neman tsarin Allah daga girman kai da shi ɗan ke sawa ina neman tsarin Allah daga wauta da yake shedan ke sa yake fusgan dan adam sa'annan wa nafsihi ina liman tsarin Allah madaukakin sarki ya kare ni daga naf na shedan naf shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ash shine waka manzo Allah ya fassara nafsihi naf na shedan shine waka to Allah ya kare ni daga waka an gane ku haka annabi sallallahu alaihi wasallam fassara ma Jubay bin Mut'im to kaga wannan abdon bayan da farko ka tsarkake Allah ka girmama Allah sa'annan sai kai nemi tsarin Allah daga shedan ba ke dadin shi kadai ba duk wani abu da ke fitowa daga shedan din manya manya girman kai waka wauta ha don da aka samu wa'annan tare da shi ai ya shiga uku ku? ga girman kai ga bala'in san jin waka ga kuma wauta Tun da yana daga cikin abin da a wannan zamanin ba a ɗauke shi ana ba a mishi kallon haram ko waka waka ga mutane da yawa ba su dawo ba maganar jin waka abu mafi girma kuma ka gara a masallaci har a masallaci ga mutum yana masallaci ya buɗe status na wani waka ne ko bai jin wani abu cewa waka ne yake playing a masallaci ko a facebook ko a whatsapp ko na mai kama da haka ko da ka sa iyakon yanzu haramun biyu kake haramun na jin waƙan da kuma haramun na jin waƙan da kiɗa a masallaci a masallaci an gane Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin alkur'ani ko sarkin sautu shu'ara yake wa shu'ara ya tabi umul gawun yace babu mai bin mawaƙa, sai In ji Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa a cika kunnuwanka da narkakken dalma ya fi maka sauƙi da ka cika kunnunka da jin waƙa qala ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala a cikin igafatul lahfan min masaid ash-shaytan yana faɗan abubuwan da suke tsirar da munafunci a zuciya abubuwan da suke sa munafunci ya girma yayi yawa a cikin zuciya akwai yawan jin waƙa akwai yawan jin waƙa an kaga mu mai da shi wani abu an gani akwai shi'ir akwai kuma annasar abinda shari'a ya hana shine ash-shi'r shine waka wanda za a amfani da kida ko kuma babu kida amma amfani da kalmomi na baƙa, ko kalmomi na shirka shi ake da ash-shi'r akwai kuma annasar shine waka wanda za a amfani da baki ayi da sigan waka amma ko babu kida ko babu kalmomi na shirka to shi annasar ba haramun bane ba haramun bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana da masu ma annasar nasu hassan bin thabit go babba ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ji da shi amma ko haka je filin yaki bai iya daukan takobi ya yaki shi yaki shi da baki ne yaki shi da baki ne in mutum ya zagi ya soki musulmai ya kaza kuma Allah ya mishi baiwan sanin tarihin larabawa kusan babu wani gida da ke garin maka ko madina na laraba da bai san tarihinsu bai san kakanninsu ba in mutum ya yi zambo wa musulunci ya yi mazalla sallah sai ce aina hassan bin sabit ce na hassan bin sabit ya tace ce yi magana wa ruhul qudus ma'ak malaika jibril na tare da kai zai karfafa ka to arna sun fi jin tsoron bakin hassan bin sabit sama da takobi amma aka ce a dauki takobi ba abin da iya yasa lokacin yakin khandaq a yana cikin waɗanda aka bar su a cikin garin madina da ba je da su filin yaƙi ba so da ko an je ba zai iya komai ba ana zaune aka ga wani bai hude ya salalo ya samu hanya ya shigo cikin gari ya zo ya barna ma mata da yara da raunana da aka bar su a gari wata ta ce hassan ga wani can shi kaɗai ne je ka yi mana magani shi hassan ya ce ki rufa mun asiri ya noke abin shi ita mace ta iya kukan kura ta je suka fafata ta karki ta ce to amma ga namiji ne ba zai yi in je in caji jikin shi in cire duk wani abu je ka yana mace ba a sa ne ce ba ruwana bari in maza suka dawo sai abin da za su yi amma kuma bakin shi bala'i ne a gane ko so an nasar ke an nasar ba haramun ba ne shari'a bai hana ba shi na abin za ga irin su ah, waƙoƙin su sa'adu sun gurku za babu kiɗa babu abun nan da nusu aliyu na mangi da sauransu wannan ba haramun ba ne amma sa kiɗa ko zama na faɗan kalmomi waɗanda yake na shirka na haramun to wannan haramun ne kafa'an har yi littafai malamai sun rubuta akan dalilai da ke nuna haramcin irin wannan ya zama wajibi mu ko mata da da ko mata duk kasantuwansu mata shari'a bai halatta musu ba sai a lokuta guda biyu kadai shi ma lokuta guda bin yana wucewa shari'a yake daga ya zama an haramta musu lokacin sallah shagulgulan sallah ya halatta mata su yi kiɗa su yi rawa su ya su duk namijin da ya halatta gurin tsinanni ne kamar da malam ibn qayyim bayana cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad haka lokacin buki za buki na aure za a auren babu laifi mata su kadai shari'a ya halatta musu su yi kiɗansu su yi rawansu su yi duk abin da za su yi amma kar wani namiji ya halarci gurbi dama kaga a zamanin nan ba namiji ma yake halatta ba duniya gaba ɗaya na halartar gurbi shi ta wata hanya sai a ɗauka a sa social media yanzu kaga ba ma namiji ba duniya gaba ɗaya kaga yanzu an shiga haramci ke an shiga haramci amma za su yi su kadai ba wanda zai ɗauka ya sa a social media ba wani namiji da zai zo gurin ba kowa shari'a bai hana musu ba suna gama shagulgulan bikin su ranar biki shikenan sai wani buki na gaba kuma wannan shari'a ya bar ya mamata wannan rangwami su kadai ba wani namiji kuma da Allah ya mishi rangwami a ganjin wasu an gane to kaga hatta a don bude sallah annabi sallallahu alaihi wasallam kai nemi tsarin Allah daga waka min hamzihi wa nafsihi wa nafsi lalle yana nuna maka cewa waka ba karamin haramci bane yake dashi Allah madaukakin sarki ya sa mu gyara insha Allah ta'ala anan za mu dasa aya abin da muka faɗa daidai dace ne daga Allah madaukakin sarki muna rukun Allah madaukakin sarki ba mu lada akai abin da muka faɗa na kuskure wannan daga gare mu ne daga shidan muna rukun Allah madaukakin sarki ya yafe mana abin da muka faɗa na kuskure muna rukun Allah madaukakin sarki ya zata da mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira dukkan wani sharri na duniya da lahira muna rukun Allah madaukakin sarki ya kare mu daga gare shi Allah muke roƙo da ya rufa mana asiri duniya da lahira. Alaikum Na'am. e salatan ba so uku ba subhan subhanallahi bukratan wa asila shi ma kawai mai taso uku salatan din na subhanallahi bukratan wa asila ta gani ku Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيب مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله